A ranar Ladi 31 ga watan Disambar shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna Abubakar ɗan shekaru 24 ya ce sun haɗa baki da matar sirikinsa Malama Wasila Abdullahi domin sace guda daga cikin 'ya'yan kishiyarta da nufin karɓar kuɗin fansa daga mahaifin yaron wato mijinta Alhaji Ahmad Aliyu Umar mazaunin unguwar Kofar Ruwa a nan birnin Kano. To amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alhaki kukuyo ne sai kawai masu garkuwar suka ɗauki ɗanta na cikinta wato usman maimakon ɗan kishiyarta wace tuni ta riga ta rasu ga dai abubakar ɗin da bayani bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta dss ta musamman wata mutum biyu za ta sa su wani aiki wani aiki ne ta ce min ba zan iya ba na ce wani aiki ne ta ce min gaskiya ba zan iya ba ce ta zan iya ta ce to shi ta ce abin da take so ana sa a ɗauki ɗan marigayiya a ajiye sadiya a cikin mata gaskiya ba zan ba ce mutu don allah kan ga ko abin da ya faru a cikin mutu kuma shi allah ba zan ga mata. kyautun da ka ce mata ba za ka iya ba iya aka kuma daga baya ka zo ka iya. wajen ina zaune shikenan sun na zero na ta kira ni ta fito waje muna magana a ita ta mun an yi zuwa samu wani canja sai ya zan yi wani aikin da kika nufi ta ɗauko naira dubu biyar da bani na je ni gida na ce ba ne ne kuma ta wani na da aure lokacin ta gaya mun lokacin da alaji zai dawo a zo a ɗauki yaran guda biyu idan aka ɗauke su za a ce wa alaji ka kuɗi saboda 'ya'yanta alaji idan aka ga masa abu ba zai mata ba amma in 'ya'yan ya ne da abin naka ci mata yi mata zai masu sai dai hajiya wasila abdullahi ta musanta cewa ta ba da kwangilar sace ɗan kishiyar tata wallahi ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba sai da aka yi barazana da rayuwata ma aka ga bani da laifi a ciki an yi bayani cewa kin lura kamar ɗanki an mai da shi ɗan bora kuma don haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a ɗauke wancan yaro. ya azabtar da ni akan wannan sharri amma na bar shi da Allah ba a yi haka ba mm, ba a yi haka ba. Alhaji Ame Aliyu ya yi ƙarin haske game da tattana batun ba da kuɗin fansa na naira miliyan biyu da aka nema. daga text a waya a rubuta alhaji ahmad ka dawo lafiya karka nemi ɗanka yana hannun saboda haka ka huta lafiya ni ne baban aisha to wanda ya wannan a sirikina ne da safe sai su masu wani text suka bugo mu waya cewar ba ga sako bane ce eh na ga sako abinda sa mu bude mu kun riga kun rudu da mu daga ni har uwar wannan yaro amma dan Allah bane shi su da ku war wannan yaro mata riga ta fadi ma lafiya tun da na ga wasu an dauke wannan yaro ku yi hakuri ku faɗa abin da zan ba ku mu shirya da ku ku sako mai yaro sai suka ce sai na ba su naira miliyan biyu Rabiu Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano ya ce su ya cimma nasara har ma ya kira ga al'umma. Kofar ma abu da take duk wanda ya samu ko wani abu wanda shafi satan mutane ko wani laifi yana iya zuwa kofar da take ya kawo mana kuma idan ya kawo mana wannan korafi kamar yadda aka koya mana aikin za mu yi shi gwargwadon iyawanmu kuma mu tabbatar da an samu nasara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ina